Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau shirin zai nufi ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka ta tsakiya don duba yanayin rayuwar masu bukata ta musamman a wannan yanki, inda wakilin sashen Hausa a ƙasar Kamaru, Muhammadu Rabi'u Dangba ya tantauna da wani gurgu da ya yi fice a sha'anin kasuwanci a garin Gaudare, bayan fama da faɗika tashi irin na zaman duniya. Barin koma gefe in barku da Malam Muhammadu da bakonsa. Jama'a assalamu alaikum. Ni dai sunana Malam Awal Gurgu. Na taso ne daga garin Ikkun Najeriya. Na zo ƙasan Marwa. Na zo na juma ƙasan Marwa ne zuriya dai har na gangaro gaundare cibiyar adamawa da ni da iyali na. yanzu dai na zaune a garin gaundare ana gudanar da harka na yau da gobe to oh, malam awal a lokacin da ka taso wani irin alal misali sanji ka gani na yanda kake tafiyar da rayuwanka a can gida najeriya da yanda kuma rayuwan ta koma a yau a nan kasar kamaru na'am sanji dai akwai shi da yawa yanda nake tafiyar da rayuwana a can gida rayuwa ya tabbata ne akan roƙo da bara da muka zo ƙasan da yana ci gaba da roƙo da baran na ga yanayin ƙasan kamaru daban take da na gida a ƙasan kamaru dai komin na kasanka za ka samu abin da za ka dogara da shi shine na kama wani ɗan aiki na hannu na soma gyaran takalma ina gyaran takalma ina gyaran takalma shi wani makwabci na ya bani fili na soma noma a can marwa tukun ina noma gyaɗa ina yi har rayuwa ta kani kasan gamdare to da na zo gamdare hamma ma na zo na samu wayansu yan uwa na kasassu na can gida da ban san su a gida ba yau da gobe she muka saba da su a nan gamdare muka san ma a she gari ɗaya muke muka taso na ce musu to dogaro da bara bai zai yiwu ba kowa ya tashi da ya duba abin da zai yi haka dai a hankali a hankali a hankali har na fitar da su cikin bara kowa ya kama abin da zai iya yi kamar malam kabiru makaho na fitar da shi cikin bara gashi dai makaho ne amma ya samu wani dan sana'an shi shi ma yana yi na fahimci eh, man awal noma dai ka ta hallaka da ita shin noman ana wato hada ta ne da kasuwanci ko kuma a noman dai kawai zalla ake yi ba tare da hada da wani abin daban ba ka san malam rabiu asalin rayuwa in ka santa ita duk abin da zaka nema abin da zaka cika rufa maka asiri kake nema shi noman da nake don rufa maka na asiri da iyali ne na noma ana samun abin da za a ci har ya kai yau da gobe ana noman ana ci kuma ya saura wanda ya saura ana dan sayarwa haka haka har aka samu jari aka kama ma wani kasuwancin aka samu ana dan saye da sayarwa abin da ya bunƙasa sosai tun ma ana sayarwan har ya dama ina sayen amfanin gonan wa'ensu in kuma sayarwa har na dai babban dan kasuwa ne ma a fannin kayan abinci tun ina nomawa ina ci yana saura in sayar har na siyan na wa'ensu ma amfanin gonan na sayarwa har na kama sha gona yanzu dai an fi sani na da malam awal mai masara ba malam awal gurgu ba in muka dan koma ba domin mu maimai mafi yawa dai sun fi sanin malam awal mai masara masaran kuma ba wai aman awal na saya ne a wani waje domin shi ya zo ya sayar ba shi da kanshi yake noma shin zaka iya gaya mana kadada nawa ne wato gonan naka to ka san mu mun taso daga arewa mun fi gane sha'ani da sha'aninmu na arewa amma a nan na ji ana kiran da abin da ekta to dan fili aka bani guntu ina yi kamar da na ce ma a baya don abinci a je a zo yau da gobe na je na neme she ta koma sana'a na je na samu wani babban gona kamar da na ce ma su 'yan nan suke ce ekta na samu je ektan goma na masara na to har da aka sanni a sha'anin masara ya zaman toma kai za ka zo ka noma masaran ka rasa ma waje sai ashe ka ganni don ni na daɗe a abin na bunƙasa abin shi ya zaman to yanzu shi gonan na ni na bari wani na nomawa ni in saya ni na fita harkar noman ya da ina siye ne na kama shago don kowa ya noma masara je kira ni ce min to akwai masara ka zan kirga kuɗin shin bashi kuɗi dai na zaune ma rabiu yau da gobe kuɗi na zaune a bankaɗe ka noma ne ka kira ni ka faɗa min ce buhu nawa ka noma ka zo in kirga kuɗin kan baka ni kuma ina sayarwa to a yayin da kake noman kan shin noma irin na dacan irin na iyaye da kakanni ake ko kuma a'a noma ne wanda ake da kekuna domin ganin cewa abin ya bunƙasa kuma an samu amfanin gonan yadda rai yake so. Allah na tuba ai komai a farko yana da wuya ma Rabiu da na soma da noma ne da bano wannan ana neman abinci ne ana so kada a dogara da nakasa da bara ana neman abin da za a ci ana yi ana yi ana yi abu kuma ya bunƙasa ba to ma Rabiu hekta goma nan da na gaya maka noman kakanni ne ya sai dai aljanu an nemi dai abin zamani ana noma da shi to na kasa ma man rabiwa iri iri ne yanzu kaman man kabiru makaho ai ba noman yake ba shi sana'a ya yi wanda je iya gano rashin lafiyar shi da na kasan shi yanzu kaman kuturu shi ya je ya noma to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin malam awwal mai masara na garin gaudare da wakilin muryar amurka a ƙasar kamaru muhammadu rabiu dangba Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na kasa ba za ta sauka.